أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan rana ta sha bakwai ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta tara. wadda ta yi daidai da ranar takwas ga watan goma shekara ta da goma sha 2017 kuma a wannan rana bi idinillah za mu tashi darasi na hamsin a cikin karatunmu na sahihul bukhari na alhafiz imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alaihi za mu tashi babi na 56 a cikin littafi na hudu kitabul wudu wato babu ma jaa fi ghaslil bawl na'am قال المعلم رحمه الله باب ما جاء في وصف البول nan imam al-bukhari yace babu ma jaa fi ghasl al-bawl babin abin da yazo wato na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan wankewar akan wanke fitsari kage yayi ta'mimi fitsari baki daya amma dalilai sun nuna ba kowanne fitsari ne yake najasa ba akwai fitsarin da yake shi ake nufi da fitsarin da ya wajaba a wanke shi shine na najasa fitsarin wanda ake dabbar da ake iya cin abincinta shi ba najasa bane saboda dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a yi sallah a wurin da wato awaki suke fitsari marabidul ghanam kuma ya yi izini ga wato uraina da suka zo madina zazzabi ya kama su kan su je su sha daga bawalin raƙuman sadaka saboda kaga abinda aka yi izini ba izini a sha najasa izinin annabi sallallahu alaihi wasallam kan a sha fitsarin raƙumi ya nuna kan sha fitsarin raƙumi ba najasa bane dahiri ne Izinin sa ai sallah da inda yake akwai fitsarin akwai fitsarin awaki ya nuna cewa fitsarin awaki ba najasa bane dahira ne tunda ba a sallah inda yake akwai najasa to waɗannan ba wani abu ne ya hada abinda ya hada raƙumi da taguwa eh, da raƙumi da awaki raƙuma da awaki shine kan cewa ko ne daga cikin su ana cin namansa to a bisa wannan malamai suka dauka cewa suka dauki malaman mazhabar malik kenan da imamu ahmad ibn hanbal suka ɗauki cewa dukkan dabbar da ake ya halatta a ci abinda take ci a ci namanta to za ya halatta fitsarinta ba na najasa bane haka zalika tarosanta bayan gidanta ma ba najasa bane wannan ita ce kaida da aka amma amma dabbar da take an haramta a ci ta to fitsarinta da bayan gidanta din najasa ne to shine albaul inda Imam Buhari yake ishara anan wato babin abin da zo na wanke bawali ba wanke fitsari ya hada fitsarin mutum da kuma fitsarin dabbar da ba a cin namanta wato fitsarin da yake na najasa haka zalika wanda take makruha ma duk da yake a mazhabar Malik ana cewa fitsarin dabbar da take makruhi ne a cita hukuncinsa shine karhanci amma me ma'anar karhanci bi ma'ana wato idan ba mai tsarki ba ne amma ba kuma mai najasa ba ne da haka idan ya taɓa rigar mutum zai iya sallah da shi amma makaruni ne haka dalika idan yana waje zai iya yin sallah a wajen amma makaruni ne kama fitsarin bera don bera a matabar malik makaruhul akil ne kamar su gafiya makruhul akal ne ba haramun ba ne a mazhabar malik to amma a waɗansu daga cikin malamai kamar halil a littafinsa a tauzihi ya rinjayar da cewa shi kansa makruhul akal ɗin ba ɗahiri ba ne don haka dai fitsarin da tabbas ya zo a kan cewar wato a ɗahiri ne mai tsarki ne ba na jasa ba ne shi ne fitsarin dabbar da ake ci awaki da shanu da raƙuma da kaji da agwagi da duk wani abu wanda ake ci fitsarinsa ba najasa ba ne dukkan sauran wannan sai ya koma ya zuwa ga al'asul al'asul dukkan bawali najasa ne mun togace waɗannan saboda abin da ya zo na ingantacciyar suna annabi sallallahu alaihi wasallam da kiyasi akan abin da ya tabbata a cikin sunna na'am qala an-nabi sallallahu alaihi gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da ma'abucin wanda aka binne shi a cikin kabari da ake masa azaba na'am kana la yastatiru min baulihi. ya kasance baya sutura baya tsare kansa baya wato suturcewa daga bawalinsa shine illar da ake masa azaba to ana yin azaba akan ana yin azaba akan barin wajibi wanda ya nuna kan cewar mutum ya tsarkake kansa daga bawali wajibi ne domin eh, gashi wanda bai yi ba ya zama to da sanadiyar aka masa azaba kenan ba abin ya ambata in da fitsarin mutane bai faɗi fitsarin mutane ya yi magana a kai to wannan imamun bukari yana kafa hujja da cewa albaul ɗin da ake yawa jaba mutum ya tsarkake kansa daga gare shi shine fitsarin mutane amma fitsarin dabbobi to wannan ya yi shiru a kansa amma fitsarin mutane shi ne nassi ya zo a kansa na'am wannan shi ne wanda ake ce ma ibn ulayya daga cikin manyan malaman basra na'am na'am na'am yace daga Anas ibnu Ma'ata ibn Abi Maimuna ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace daga Anas ibn Malik yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita domin biyan bukatarsa ta dan adam shine bayan gida sai in zo masa da ruwa fayaghsilu bihi sai yayi wanke shi da ruwan bai faɗi abin da zai wanke ba saboda kunya an sa abin da yake nufi shine ya wanke bawali din to saboda kunya bai faɗe shi ba to raka wani na da muhimmanci mutum a kula da irin wannan a cikin usulobi eh, idan a makamin da za a fahimta ne to ba sai ka yi balo-balo ba a sakaya a wannan yana da kyau yin haka amma in kana da makamin a makamin da za a samu ishtibahi ne to a nan wajen inna Allah la yastahi min al Allah baya jin kunyan gaskiya sai a fito a faɗa balo-balo amma ba ka faɗa ba don ka nuna kan cewa kai ba ka jin kunya eh, in a makamin jin kunya din ne a sitirce kamar yadda anas radiyallahu anhu ya gabata a wannan hadisin ya gabata a cikin farkon kitabu tsahara cewa anas fa'atihi ana wa gulamun nahawi bi idawatin mimma sai in zo masa da ni da wani yaro wanda yake kamar shekaruna mu zo masa da buta ta ruwa sai ya tsarki da ita to a cikin wannan hadisin kun ga ya nuna cewar ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake kansa daga bawali to wanda ya nuna kan cewar a yin haka in aka hada shi da hadisin ibnu abbas cewa an yi masa an yi ma wanda aka yi ma azaba saboda ya baya suturcewa baya sutur kansa da bawali cewa mutum yayi fitsari bai yi tsarki ba haramun mutum ya fitsari kawai ya tashi ya tafi kamar yadda al'adar waɗanda ba musulmi ba suke yi don kawo ko ban ɗakin su ma in suka wajen fitsari babu abin tsarki babu wajen da za a yi tsarki lanarwa na ruwa wala na takarda wala na toilet paper da za a ja a tsarkake kuma sai ga waɗansu musulmi saboda sabo da rayuwa a can wajen haka za su sai dai idan za su yi sallah to a lokacin nan za su yi tsarkin sannan su nemi waje su cire fan kamar mace kasan mata ne in za su yi sallah sai sun je sun cire su na abin nan saboda shi ma wata fatawa ce aka yi musu na kan cewa rutubatu farjil mar'a irin danshin gaban mace na jasa ne to wannan yana ba mu mata mashakka a ce mace in za ta yi sallah sai ta cire kamfanta kafin ta yi sallah wai saboda wannan danshin to wai shi wannan danshin ba na jasa bane tsahiri ne in ma na jasa ne saboda mashaqqatul ihtiraz dama in ma za a ce na najasan ne saboda wahalar a kubuta daga gare shi don tsakanin kowace sallah sai ya fito to in ku haka ne ya zamanto ba wanda za a yi hukunci da cewa zai hana a yi sallah da shi ba ne balantana kuma ba na jasa ba ne to amma waɗansu mazan su ma suna irin wannan al'adar shi ta za ka ga wani lokaci waɗansu a waɗansu ƙasashen sai ka ga a cikin masallatai an sa gyautu an sa zani kowa daga ya zo sai ka ga ya kama ya ɗaura zani ya cire wandonsa da duk abin da ke ciki zai yi sallah ga zanin yin sallah ne saboda me saboda ba a kula da tsarkake tsarki daga fitsari to a bar mutum ya rinka ya bar najasa a jikinsa haramun ne yana daga cikin sababin azaba don haka bai halatta ba mutum idan ma ba shi da ruwa in yi bawali to ya istijimari ya yi tanadi ya yi tanadi to kun ga wannan ya nuna mana daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa idan mutum zai qaza'ul haja to duk abin da yake bukata na hukunce-hukuncenta ya waje bai tanadinsu a nan shi ne annab sallallahu alaihi wasallam yake sa anas yake bin sa da ruwan da zai tsarki da shi saboda ko mutum ya yi da kansa ko ya sa a yi masa hidima kan wanda da taim amma bai halatta ba mutum ya je bai tanadin tsarki ba ya je ba wani in shi yasa yake da hikima idan mutum ya shiga banɗaki ya so ma kunna famfo tukuna ya gani ruwan yana zuba ko baya zuba idan baya zuba to ya tabbatar cewa yana da akwai takarda ko abin da zai yi istijimari da shi ko hoge amma bai halarta ba mutum ya je ya tsuguno bai yi tanadin abin da zai yi istijimari ko wanke na jasar ba istijimar shine mutum ya kase, kuma akalla mutum ya samu dutse guda uku wannan ya riga ya gabata don mun yi bayaninsa haka zalika kamar koda takarda in takarda ce to takardar ta zama to guda uku kada ya yi ta da gefe sannan ya sake yi da wani gefen saboda yana yin naso sai zaman tokan cewar ya yi tsarki da najasa <laughs> na'am kuto kuma wannan hadisin ya nuna mana hidima ga mutane masu daraja Yadda anas yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kuma wannan baya daga cikin rashin tawali'u bal yana daga cikin bama na kasa damar su samu albarka saboda wannan hidimar alkhairi ne na ƙasa idan suka yi Allah zai ɗaukaka su Allah zai ba su albarka ku duba ku ga Abdullahi ibn Abbas dalilin hidimar da ya ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa ruwa ya alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da muka ga albarka ta bayyana ce Allahumma ma fid din wa 'allimhu ta'awi Allah ka ba shi sanin addini ka kuma sanar da shi fassara Alƙur'ani ya zama to babu kamar wajen fassara alkur'ani har ake ce masa habrul umma malamin al'umma ake ce masa albahar teku wajen ilimi albarkacin mai albarkacin hidima ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to babu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kiyasinsa amma duk wannan ya hada wato hidima ga ma'abuta falala hidima ga ma'abuta falala ɗaya hidima ga dan ga mahaifinsa eh, na ƙasa ƙani yayi ga ga wansa eh, eh, almajirai su yi ga malamin su sawa'un ma duk wanda ya zai koya musu amma ba waɗansu suna cewa <laughs> wani malami ne yake cewa ka taɓa jin ka jin inda ɗalibai suka yi malamin su duka ikita eh, to sai a makarantar boko ɗalibai suka yi malamin su duka <laughs> to ba wani abu ba ne rashin tarbiya ce rashin tarbiya ce eh, amma ba wai bokon ne sa ake haka ba tunda akwai da yawa da suke sun yi karatun bokon ba su yi malaman su haka ba kamar iyayenmu yanda suke wanda karatun bokon yanda suke ganin malamansu, su ai da bane da wannan lokacin da tarbiya ce ta tabarbare ake irin wannan to saboda haka wannan biya daga cikin asali ai hidima ga ma'abuta falala waɗanda suke na gaba wannan hadisin ya koya mana wannan darasi na'am wannan babi wato idan Imam Bukhari ya ce babun bai faɗi unwani ba bai faɗi taken babin ba to kamar fasali ne a cikin babin da yake ya kulla shi wato wannan wani fasali ne a cikin babin da yake magana akan wanke fitsari na'am Muhammad ibn Hazim shine ake ce masa Abdarir makaho ne yana daga cikin wanda suka lizimci malamin sa al'amash na'am Sulaiman ibn Mahran kenan imamu ahlul Kufa daga Mujahid ibn Jabr almajiran Abdullahi dan Abbas daga tawus ibn kaisan shi ma almajirin ibn abbas ne daga ibn abbasin allah ya yadda da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da waɗansu ya wuce wajen waɗansu kabura wato waɗansu waɗansu kabari guda biyu Ya ma abuta waɗannan kaburbura guda biyu ane musu azaba wallahi ane musu azaba hakika kuma ba a yi musu azaba akan wani abu babba wato ba wani abu ne babban da ya sa ake musu azaba ba babba wajen iya wajen samun ikon kinyinsa abu ne mai sauƙi amma ya zamanto sanadin azaba kaga ɗaya daga cikinsu ya kasance baya tsarkaki tsarki daga bawali wato baya suturta kansa daga bawali shi kwa ɗayan ya kasance yana yin yana yada annamimanci ya dauki zancen wannan ya kai ma wancan dan ya bata tsakani sannan sai ya dauki tanka ta dabino danya sai ya tsaga ta wato bari biyu sai ya dasa wato sai ya kafa a kowane kabari a kowane kabari daya ya sa guda ɗaya daga cikin ɓangaren guda biyu sai suka ce sahabbai da suke tare da shi kenan sallallahu alaihi wasallam suka ce ya lalla. me yasa kai haka ya ce saboda ƙaunar a yi sauƙi a gare su matsawar wannan tankan dabinon ba su bushe ba ibn al-musanna ya وكيو ibn الجراح مالم malamin imam ahmad ya karanta mana hadisi na'am daga سليمان ابن suleiman ibn مجاهد ياتي mujahid ya ce kwatankwacin sa kaga wannan wannan ilimin hadisi ne da bukhari ya kawo kawai wannan isnadin da ya kawo a yawanci wanda wanda baya karatun hadisi sai ya ce to me bukhari yake nibi da wannan isnadin so yake kawai ya nuna maka cewa al-a'mash din nan da yace an mujahid a wancan hadisin to ba ba tadlisi yayi ba saboda mashhuri ne da tadlisi tadlisi shine malamin hadisi ya ji bai ji hadisi daga malamin ba amma malamin nasa ba shi mashhuri bane ba a san shi ba ko ma kaninsa ne ko kasa yake da shi sai yake ambatansa sai faɗi malamin malaminsa amma ba zai ce naji ba sai ya ce daga wani to kaga saboda tsantsenin malaman hadisi duk mai irin wannan wanda ya taɓa yi ko sau ɗaya sun rubuta shi sun kiyaye shi dirran da ya wannan ya ce an sai sun tsayar da shi sun ce ina sai mun gano ya ji to shi ne buhari nan ya kawo wannan isnadin inda amma ya ce sami'tu mujahidan na ji mujahid ya ce to kaga kenan ya yi tadilisi ko bai ba bai yi tadilisi ba tunda ya ce ya ji malamin nasa mujahid don ya kawar da wannan illar ce ya kawo to wannan don ya nuna maka cewar sharaɗin da ya sanya na inganci ga wannan littafi tabbatacce ne ga duk wanda zai duba ya zo ya duba to kun ga wannan hadisin ya gabata mun karanta shi hadisin ibnu abbas ya kawo shi da wani isnadi daban da riwayar mansur mansur ibn al-mu'tamir dama su su biyu ne manyan malaman kufa waɗanda suke sa'anni wanda kamar su a madina shine ibnu shahab az-zuhri da ibn sa'id a madina akwai hudu a can kufa kuma su su biyu ne wanda ya zamanto isnadin hadisi yana ta kewayo a kansu da shi al'amash da mansur ibn al-mu'tamir to bukhari yayi wannan gwanintar hadisin farko sai kawo ta da riwayar mansur shi mansur ba ruwansa da tadlifi to haka babu illa a riwayarsa nan kuma sai ya kawo shi da riwayar a'amash dan ya nuna maka cewa hadisin nan ba mutum ɗaya ne kawai ya ruwaito shi ba don karkai ɗauka cewar ta yaya za a yi malaman kufa ba wanda ya ruwaito wannan hadisi ga bajiman riwaya kamar amash bai ruwaito ba sai ya ruwaito ta sai ya kawo riwayarsa amma saboda akwai illa sai ya kawo riwayar da za ta nuna wannan illa a takau to wannan da yake nufi abinda ake nufi da la yastatiru min al-bawl baya yin sitira baya yin sitira ma'ana wato kare kansa daga bawani. ya hada mutum ya yi bawali din mutum ya yi bawalin ya wanke to ya wato rashin sutura daga bawali mutum ya yi bawali ya ki wankewa ya ki yin tsarki kuma ya ki yin istijimari. ko kuma ya yi ya bari yana tartsatsi a jikinsa ya tashi tafiyarsa yana tartsatsi a kayansa ya tashi tafiyarsa ko kuma fitsarin ya taba tufarsa ya san akwai fitsari ya ci gaba da mu'amala da wannan sufar bai damu ba shi bawali ba a son a shi a jiki daga ya faru za a tsarkake jiki daga gare shi saboda wannan kunga yake nuna mana muhimmancin nisantar najasa muhimmancin nisantar najasa kuma akwai hikimomi da dama da yawa daga cikin waɗanda aljanu suke cutarsu saboda ana kyale su da najasa ne sun riga sun saba da najasa saboda haka ake nuna ah, ma musulmi mu ɗauki wannan al'adar ta gudun najasa kuma ɗaya hanya ce ta tsabta yanzu mutumin da yake yawo da najasa sai ka ji shi kullum yana cikin ƙari kullum yana cikin wari na'am aha baya sitirce kansa ma'ana wato ya ɓoye kansa lokacin da zai yi eh waɗansu sun masa wannan fassarar waɗansu sun masa wannan fassara amma wannan fassarar ba ita ce zahiri ba saboda fassarar da ta zo la yastanzihu baya neman nazaha to kaga wannan ba ana nufin cewa baya suturta kansa daga idan mutane ba kuma wannan da za a ce ne la yastatiru indal bawl baya suturta kansa yayin da yake fitsari amma aka ce minal bawl muta'alliq ne da yastatiru din ya baya suturta baya yi ma kansa sutura daga bawali eh, to kuma ballantana sauran riwayoyin kamar yadda ya gabata la yastanzihu la yastabri'u duk ya zo da waɗannan lafuzan kaga sabri'u ma'anar istibra'i istibra'i shi ne ya haɗa mutum yayi istijmar tsarkin hoge kenan ko kuma ya yi iktisal tsarkin wanke wannan jasa na'am babu babun kyalewar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mutane su ne sahabbai al'arabi kyarewarsu ga ɗan ƙauye hatta da min baulihi har sai da ya gama yin fitsarinsa fil masjid a cikin masallaci to an ce babu gaslil baul ko a wanke fitsari to ya ake kuma wani ya zo yana fitsari aka kyale shi sai da ya gama fitsarin ba a kore shi ba to shi ne ya kawo wannan da ya nuna mana mecece hikimar da ke cikin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam dare da umarni akan ayi iskitari a wato a kubuta daga ruwa daga bawali ya bar ɗan ƙauye yana fitsari a cikin masallaci wannas da kuma mutane kun gana an ce ma sahabbai annas wato kamar kan cewar in kana maganar mutane <coughs> fil haƙiƙa sahabbai ne kamar sauran mutane ga kamanta su da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ba mutane bane saboda su kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas hmm. ah, na'am na'am wannan shine ake ce masa ibnu yahya al-haudi al-audi wannan ishaq nan da kuke gani shine ishaq ibn abdullah ibn abi talha malamin maliki babansa abdullah shine ɗa mai albarka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a ya sa masa suna abdullah kuma ya masa tahaniki ya sa masa dabino a bakinsa shi ne wanda kisar nan ta ummu ta faru gare shi lokacin da ɗan abu talha ya rasu abu talha ya dawo daga tafiya ya bashi bashi da lafiya ya rasu kafin ya dawo sai ya tambayi matarsa ummu sulaim me labarin wannan yaro sai ta ce ai yana nan wato yana cikin nutsuwa da babu kamarta sai ce alhamdulillah ta kawo masa abinci ya ci ta yi ado irin yadda mace za ta yi ado don ta ji hankalin mijinta ya sadu da ita sai da tukuna ya samu wannan nutsuwar ka duba fikihu na ummu sulaim sannan sai ta ce ka nemi ladan ɗanka wajen Allah a wata riwaya ya ce yanzu idan mutum ya bada ajiya ga mutane sai ya zo zai nemi ajiyarsu za su ba shi suna da haƙi su hana shi ya ce a'a ya ce to kai ma ka nemi ladan ɗanka a wajen ubangijinka ya karɓi kayansa sai ce yanzu ba ki tashi gaya mun ba sai da tukunar kasance cikin janaba za ki gaya mun wannan abu ya yi fushi to kashe gari sai ya je gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a arastumul laila kun sadu a cikin daren ajiya da daddare yace eh yace Allahumma barik lakuma fi kuma ya Allah kai mu kai muku albarka a cikin kai musu albarka a cikin daren nan nasu to shine sai ciki na Abdullahi to Abdullahi sai da ya haifi 'ya'ya tara dukkanin su makarantan alqur'ani daga ciki akwai wannan Ishaq Ishaq din nan wanda ana ya kawo daga ciki akwai su Ishaq ibn Abdullah ibnu Abi Talha malamin Malik na'am daga anas ibn malik cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga a arabi yana bawali a cikin masallaci sai ce ku kyale shi har sai da ya gama sai ce a kawo ruwa sai sa aka kawo ruwa sai ya kwarara shi a kansa ma'ana ya umarni aka zuba ruwan akan fitsari wannan al'arabi shi ne ɗan ƙauye ko balarabe ko ba balarabe ba shi ne al'arabi ba sai balaraban ƙauye ba yawanci za a ga muna fassara cewa balaraban ƙauye haka yawanci shi take fassara ko malamanmu na tsoro haka suke fassarawa amma hakikatan kamar yadda alhafiz ibn hajar ya ce ya ce al'arab hun man sakan albadiya urban kanu a ujma duk waɗanda suka zauna a ƙauye ‘yan ƙauye ko larabawa ne ko ba larabawa ba su ake ce ma arabi eh. to wannan a arabi ya zo ya yi bawali a cikin masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi haka nan umarnin ya zo amma wannan ya faɗi haka ne akwai iftisar da mutane hana shi suka yi da suka hana shi sai ce ku kyale shi a wata riwaya ce mai roho. kada ku sanya shi wato ya cutu da rike fitsari Ya ce ku kyale shi har sai da ya gama sannan ce a kawo ruwa aka zuba wannan hadisin ya nuna a wato ka'ida ta musulunci kan cewar ita barna idan ta afku idan kawar da barnar zai kai ya zuwa ga wata barna wadda tafi wannan to kyala wannan barna ake bawali a cikin masallaci barna ce ko ba barna ba idan aka hana shi ya fi tsarin me zai faru in aka ce ya tashi yana cikin fitsarin zai iya cutuwa ko kuma ko ya yada shi ko ba kama ya yada shi <laughs> saboda haka kaga maimakon bata masallacin ya zama to bata waje ne killatacce ya bata wuri da yawa to ne ita ce hikima wanda ya nuna aikin yadda Allah maɗaukacin sarki ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam hikima na siyasar mutane na biyar da mutane ba wai kawai don kana kishin yanzu masallaci da aka ce a tsarkake shi za a zo a yi fitsari saboda aka kana wannan sai ka zabura babu tunani babu hangen nesa babu aunawa sai kawai ka ce makasudinka a hana wannan fitsarin kawai to bayan ko barna ce ta riga ta faru saboda aka sai ka kara barnar a'a musulunci ya zo da cewar wato ana ɗaukan mafi sauƙin barna domin a kawar da wadda tafi ta girma kuma ana ɗaukan maslaha mai rinjaye a ƙyale maslaha marar rinjaye yanzu maslahar maslaha mai rinjaye a nan shine kada wannan shine wannan balarab wannan bakauye kada ya cutu da rike fitsari wanda zai iya sa masa lafiya ko kuma kada ya bata masallaci wurare masu yawa a cikin masallacin wannan ita ce maslaha mafi girma to wannan maslahar da ta fi ita ke mafi girma ta fi maslahar tsarkake wannan wajen saboda aka sai a ta fi maslahar wato rashin bata wannan wajen saboda aka sai aka kyale a bata wannan wajen don maslaha ce karama a sai aka ƙi wato a bata duk ko'ina na masallacin a karɓi wannan barnar wadda take ‘yar ƙanƙanwa to kun ga wannan ya nuna cewar tsarkake wato yin tsarki daga fitsari ba kawai mutum ya tsarkake kansa ba hatta wato bigiran da ake yin sallah shi ma wajibi ne a tsarkake shi tun da masallaci wajen tsarki ne to shi sa annab sallallahu alaihi wasallam kamar yanda zo a riwayar muslim ga wannan hadisin bayan ya gama sai annab sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace inna hadhihi almasajid la tasluhu li shay'in min hadha Bauli bawl wal al-qadar inma hiya li dhikrillahi ta'ala was salati wa qira'ati al-qur'an ya kira shi ce masa kaga masallatan nan da kake gani ba su dace ba da irin wannan da da irin wannan kazanta an gina su ne kawai saboda an ambaton Allah ta'ala da sallah da karatun Alƙur'ani. to an ce yadda ya yi shi balarabar ko da ke a hadithin abi huraira ne kamar yadda zai zo don abi huraira ma ya ruwaito wannan sai ce bi abi huwa wa ummi Allah ya sanya mahaifina da mahaifiyata su zamanto masu fidiya a gare shi ya ce wallahi lam yi annidini walam ya subbani ma ra'aitu mu'alliman mithla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah bai kwaɓe ni ba bai zage ni ba ban taba ganin mai koyar da mai koyarwa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama tun da yazo yazo da yazo da jafa'i yazo da niyyar jafa'i dan da yana zuwa yazo wani mutum yayi atishawa sai yace yarhamukallah ya san wannan haka ake fara sai gida ana sa a cikin sallah sai ya ce a'a ya ce me ya same ku kuke hararata a cikin sallah yana sallar fashi lokacin shi bai sa an hana magana a cikin sallah ba to bayan an gama sai ya koma gefe ya ce Allahumma rahamni wa Muhammadan walatar hamma ana ahada Allah ka ji kaina ka ji kan Muhammad kada ka ji kan wani tare da mu <laughs> to kaga san abin da ya taka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce laqad tahajjarta wasi'a ai takura ka takura abin da yake mai yalwa yana cikin wannan kawai sai ya koma gefen masallaci to yana yin wannan sai sabai aka yi kansa ma ma wato kai dena dena sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku kyali shi ku kyali shi to sannan bayan sai da ya gama tukuna sannan ya kira shi ya masa wannan to kun ga wannan akwai hikima a ciki yayin da mutum yake cikin matsi kwayan da aka bakanta ma mutum in ka koyar da shi ba zai karbi koyarwa ka ba amma jibi da karshe yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kunga wannan matsayi ne wato darasi ne na tarbiyya da ya kamata mu rinka kula da shi a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na'am babin zubarwa a cikin a wato akan bawali da aka yi a cikin masallaci حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني yace shu'aib ibn abi hamza ya yi min qira'ar hadisi daga zuhuri muhammad ibn muslim ibn shihab zuhuri. Ya yace ubaidullahi dan abdullahi dan utbata ɗan ibn mas'ud ɗaya daga cikin fuka ha'us saba na madina ya gaya mu cewa abu hurairata ya ce wani ba kauyen daji wani ba ya zo ya tsaya ya yi fitsari a masallaci to kun ga wannan riwaya ta nuna kan cewa a tsaye ma ya yi fitsarin abinsa sai mutane suka wato sai mutane suka suka kama shi kamawa ɗinnan da ake nufi ai da bakinsu da magana ta baki to riwaya ta bayyana cewa wani shi ne suka ce masa ma ma ai ukfuf ukfuf bari bari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu da oho ku kyale shi wato ku zuba guga cike da ruwa akan bawalin nata a shi shine guga katan wato guga wadda take mai cika masaki irin babban gugan nan wadda za ta iya cika masaki guda ya ce ku zuba shi akan ruwa akan bawalin ko zanuban mimma ita ma zanub ɗin guga ce babba waɗansu suna cewa azanub ya fi sijin waɗansu kuma suna cewa dukkaninsu ma'anarsu ɗaya amma kowane daga cikinsu yana ishara ga wato katon abinda ake ɗebo ruwa da shi wanda yake kuma an cika shi an cika shi ba a ce ma sijil ba a ce ma sajlan ko zanub sai idan yana cike da ruwa idan gugar babu ruwa a ciki ba a kira ta zanub ba a kira ta sajil sai an cika ta da ruwa ake ce mata na'am kama bokiti guda eh kama bokiti guda kenan a yanzu ko ma sama da haka ba baka san masaki ba ko eh da <laughs> masaki ya fi bokiti <laughs> na'am a bai san masaki ba <laughs> na'am fa inna ma bu'ithum muyassirin an aiko ku ne kadai domin ku sauƙaƙa a halin kasancewa ku masu sauƙaƙawa ba a aiko ku masu tsanantawa ba wato ku al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake shi sallallahu alaihi wasallam mai sauƙaƙawa ne ba mai tsanantawa ba to kuma an aiko ku bi ma'ana kamar aikowar anan ma'anar an aiko ku da bisa umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam bisa umarnin Allah da manzansa da kan cewar li kun bihi wa man balag dan ne muku gargadi da alqur'ani da wanda alqur'ani ya kaima da kuma cewa ballego anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya to wajen isarwar yace an aiko ku ne masu sauƙaƙawa ba a aiko ku masu tsanantawa ba na'am wannan hadisin bukhari ne kadai ya ruwaito shi ba baya daga ba muttafaqun alaihi bane muslim bai ruwaito shi ba na'am na'am abdullahi ibn al-mubarak kenan yahya ibn sa'id al-ansari malamin malik ne shi abdullahi ibn al-mubarak almajirin malik ne amma sun haɗu a wajen sau da haka ya yi karatu wajen malik kuma ya samu malamin malik ma ya yi karatu wajensa na'am ya ce na ji anas ibn malik daga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am shi ne a yi wancan wannan a isnadin ya kawo matanin ya dace da matan isnadin hadisin da zai zo yanzu to amma ya bayyana amma a wani babi ne daban eh a'a kafin babin ne a kafin babin ne wani na da alaka da wancan babin na'am babi yuhriqul ma'a 'ala al-bawl ya kwarara ruwa akan bawali wato shine yanda mutum zai zai zai yi tsarki da ruwa idan ya zube zai tsarkake wuri idan wato bawali ya same shi haka zalika tufa ya ce khalid ibn mahlad afwan khalid khalid al-hadza na la la la ba shi bane khalid Khalid ibn Abdullahi al-Wasiti na'am Sulaiman ibn Bilal na'am daga Yahya ibn Sa'id yace naji Anas ibn Malik yana cewa wani bakauye yazo sai bawali a gefen masallaci sai mutane suka yi masa tsawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su da ya gama yayin da ya gama bawalin nasa sai annab sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kawo guga ta ruwa sai aka kwarara wannan guga ta ruwan akan bawalin nasa to kun ga wannan hadisin sahabban annab sallallahu alaihi wasallam suna gani saboda sun san wannan abin barna ne sai suka zabura wajen hana shi to anan ne malamai suka dauki ka'ida cewa idan mutum ka san wani nassi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai aiki da shi ba sai ka tsaya ka yi bincike shin wannan nassin a kowane hali ne ake amfani da shi ko akwai halin da ba a amfani da shi tunda su sun san wajibi a tsarkake masallaci daga bawali ba su san cewar wannan wajibin ba a kowane hali ne ake aiki da shi ba idan aka zo hali irin na wannan ba ƙauye da ya riga ya fara fitsarin to ba a aiki da wannan umarnin kun ga ya nuna kan cewa an yi taksisinsa kenan ko an ce wani hali to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu fada ba bai ce musu ba me yasa kuka ce me yasa kuka tashi kuka hana shi ya hana su ya ce a'a kar ku hana shi ku kyale shi daga baya inda abin da suka ba daidai bane sai ce ba a haka to amma sai suka fahimci cewar wannan aikin da suka yi da hadisin da ka'ida da suka sani ta tsarkake masallaci daga najasa tana nan a ka'idarta amma an yi tasisinta da wannan nassin to haka zalika mutum idan ya ga hadisi na annabu sallallahu alaihi wasallam ba sai ba sai zai iya aiki da shi ba ya bukatar ce wani a zo a ce masa dan me ka yi aiki da hadisin nan ai watakila wannan hadisin an shafe hukuncinsa ai watakila an togace shi ai watakila kaza in aka yi haka sai a daina aiki da hadisi don kowane hadisi zai zamanto zai iya zamantowa an shafe hukuncinsa ko yana da wata fassara idan ka ce ba za ka yi aiki da hadisi da ka ji ba har sai ka tsaya ka gama bincike a kansa yaushe ma za ka gama binciken a kai to shi yasa bisa wannan malamai musamman ibn zaqiq al-id ya nuna wannan ka'idar anan kan cewar a wato eh, ya ce usudilla bihi ala jawazi ta masu bil umumi ila an yadhara haral khusus an kafa hujja da wannan hadisin cewa ya halatta mutum ya aiki da hadisi da ya zo wanda hukuncinsa yake gama kowane hali har sai abin da ya zo da ya nuna masa kan cewa akwai halayen da ba a aiki da wannan hadisin to sai ya ajiye shi waje amma ba za ka ce dan yi aiki da hadisi wani zo ya ce maka a'a kada ka yi aiki da hadisi ba saboda ta yiwu malamai suna da wata fassara daban na wannan hadisin kamar yadda yanzu muke ta gani yanzu ake nema a rayar da wannan abin waɗansu daga cikin yan uwa ɗaliban ilimi wato a rashin fahimtar abin da malamai suke faɗa suke yadda malamai suke ta'amuli da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suke nema su nuna kan cewa masu riwayar hadisi da masu bin hadisi kamar ba fuka ha'u ba ne. fuqaha'u ake bi ba abin malaman hadisi suna nema su nuna bambanci tsakanin fuqaha'u da malaman hadisi bayan ainihin fuqaha'u din ainihin fuqaha'u din su ne malaman hadisi su ai fuqaha'u da ake takama da su ba malik ba eh, ba su shafi'i ba ba su ahmad ba ba su ne shugabannin fikihun ba malik yana da mazhaban malikiya shafi'i yana da shafi'iya ahmad yana da hanbaliya ibn khuzaima daga cikin malaman shafi'iyya ne duk wanda ake takama da su da ilimin hadith din to fuqaha'u to idan mutum bai tsaya ya ga yadda suka yi ta'amuli da hadisi ba sai nemi ya kawo kamar wanda yake yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi ne a bambance tsakanin Allah da manzanninsa da in ka ce za ka yi haka ka ce za ka bambance tsakanin hadisai da fikihu ai za ka tsare ta fikihun ne fikihun babu hadisi yaushe zai tsaya duk abin da aka yi a cikin fiƙihu in ba da ƙur'ani ba ba da hadisi ba to daga ƙiyasi ne to ƙiyasi ku ai daga ƙur'anin da hadisin ake samu duk ƙiyasin da ba shi da asali a cikin ƙur'ani da hadisi da ijima'i ba ƙiyasi ne ingantacce ba saboda haka idan kun lokacin yanzu kamar abin da ya kawo wannan ake ta ake ta wannan hayaniyan hadisin ummu salama na cewar idan watan zulhijja ya bayyana kuma ɗayanku yana so ya yi layya to kada ya yanke farcensa kada ya cire gashinsa har sai ya yi layya cike nan aka kama caccakar hadisin da masu aiki da hadisin to wannan shine abin da ake faɗa idan ka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta kai aiki da shi har sai idan hujja ta bayyana cewar wannan hadisin baya cikin halin da kai kada ka fahimci kai aiki da shi amma yayin da kai aiki da shi ka bi Allah ka bi manzansa sallallahu alaihi wasallam babu raroka a gare ka to idan daga baya bayani ya bayyana cewa yana da wata fassara daban ko kuma an keɓance hukuncinsa to sai ya zamanto ka samu ƙarin ilimi yawanci kuma ana keɓance hukuncin nasa ne idan wani hadisin ya zo ya keɓance hukuncinsa sai ya zamanto maimakon ka yi aiki da hadisi ɗaya yanzu ka aiki da hadisi guda biyu amma yayin da kake da hadisi guda ɗaya kawai ka ce za ka bar shi saboda ra'ayin wani ko kuma saboda wani jahilci wanda kai baka sani ba bayan kana da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an hana ka aiki da hadisi kenan ko ba a kawo maka wani hadisin da za a hada ka da shi ba a ce kai aiki da duk hadisan guda biyu ina fata an fahimci wannan na'am sannan a cikin wannan kissar akwai cewar ya tabbata a cikin fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewar wato tsarkake kai daga najasa da tsarkake masallaci da tufafi daga najasa abu ne wanda yake sananne wajen sahabbai don haka ne ba tare da neman izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai suka fara inkari inda ba don suna da wannan ilimin ba ai ba za su yi inkari ba har sai tukuntun da annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan har sai idan shi ne ya yi inkari amma saboda suna da ilimi sun san cewar wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shi daga gare shi cewar wajibi ne a tsarkake masallaci daga bawali sai suka yi gaggawa suka yi amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar a shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a bai yi musu inkari ba bai ce musu me yasa kuka me yasa kuka hana wannan ba kauyen bai tambaye su ba bai tambaye su ba me yasa kuka hana shi da abinda suka yi ba daidai bane Zai ce musu me sa kuka hana shi ai sai ku kyale shi sai dai kawai ya umarce su da me da ku kyale shi saboda maslaha saboda maslaha to kuma wannan hadisin ya nuna mana yanda musulunci ya zo na kula da maslaha na kula da maslaha da kan cewar ana kawar da barna mai girma wato a karbi karamar sannan kuma ana neman maslaha mafi girma da a kyale wadda take koma bayanta da kuma wannan ya nuna gaggawa wajen kawar da barna yayin da ya zamanto abin da yake hana a kawar da wannan barnar ya kau bayanin wannan shine ai wannan bawalin da yayi a masallaci barna ne ko ba barna ba barna ce to wannan barnar me ya hana a kawar da ita saboda kada ya cutar da masallaci ko ya cutar da kansa to amma wannan cutar tana karewa yana gama bawalinsa sai kawai ya ce a zo da ruwa a zuba kaga a kawar da barnar ke wanda ya nuna kan cewar barna daga zarar abin da yake hana kawar da ita ya gushe to sai a gaggawa a kawar da ita kada a bar bawali a cikin masallaci kuma wannan hadisin ya nuna cewar ruwa shi ne yake ayyana wajen taharatul khabas don duk wannan hadisan da muke magana babun taharatul khabas ne tsarki na dauda ne mutum ya tsarkake jikinsa ya tsarkake tufarsa ya tsarkake bigiran da zai yi sallah to wannan sai da ruwa ake yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a kyale shi ba idan iska ta buga wajen ya bushe shi kenan inda iska tana sanya waje ya tsarkake najasa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni da a kawo ruwa a zuba ba ba wai iska ba ta tsarkake najasa bane idan kamar a waje wanda yake ba a masallaci ba wanda kowace za a iya amfani da shi kamar akan hanya idan akwai bawali ya zamanto iska ta zo da zafin rana har ya sa babu alamar bawalin nan la kalarsa wala ƙanshinsa babu wani alamarsa a wajen to wannan ya zamanto zai koma cikin halinsa na tsahara musamman amma idan a cikin kamar masallaci ne to bai halatta a kyale shi ba a ce iska ce za ta tsarkake shi a sai a zuba ruwa domin a tsarkake shi kuma wannan ya nuna kan cewa zuba ruwan nan ya wadatar ba sai an haƙe wajen ba kamar yadda malaman hanafiya suke faɗa domin su malaman hanafiya sun ce idan wajen ya shi ne in aka zuba ruwa ya yi amma idan wajen tsandauri ne to in an zuba ruwan ma ba zai wadatar ba sai an haƙe kasar a kwashe aje a zuba kaga wannan mashakka ce wannan mashakka ce to amma za a iya cewa su hanafiya za su iya cewa to idan wajen tsandauri ne in aka zuba ruwa ai kasar ba za ta shanye ruwan ba to wannan zuba ruwan shi ne kawai abin da ya zo a cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani ba cewa nan wannan matsasar saboda mai tsana ruwan ce shi sa ce a zuba ruwa ya nuna kan cewar ko da tsandauri ce in aka zuba ruwa kuma ruwan in dai mai yawa ne shi sa kage yace ce zanur ruwa mai yawan gaske shi yasa malamai suka dauki ka'ida daga wannan kan cewa wato izalatun najasa bil mukathara wato afi karfin najasar da zamanto yawan ruwan yafi yawan najasar har ya zamanto aka zuba ruwan ainin najasar ba za ka ganshi ba shi yasa suke cewa yayin da mutum ya tsarkake eh, tufarsa ta samu najasa idan ya zuba ruwa wannan kasalatun najasar in ya zamanto tana fita babu wani alama na najasa to shikenan yayi tsarki kuma wannan ya nuna kan cewar tsarkake wajen najasa in an dai aka zuba ruwan ya wadatar ba sai an tsane shi ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a tsane ba haka dalika rigar mutum in tana da najasa idan aka wanke ba sai an matsi ba in dai an zuba ruwan da yawan da zai sa ya gusar da ainihin najasar ko ba a matsi ba an tsarkake tufar daga najasa duk waɗannan daga wannan hadisin malamai suka ɗauka duk wannan daga wannan hadisin malamai suka ɗauka to sannan a cikin wannan hadisin akwai nuna girman masallaci cewa masallaci yana da girma kunga shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan masallacin da take gani bawali dinnan da wato sauran dauda da kake gani da kazanta ba sa dacewa a cikinsa kawai sallah ne zikiri ne da sallah da kira'atul qur'an to wannan yanzu wannan hadisin zamu mu ɗauki cewar duk wani abu da aka yi a masallacin banda wannan abin guda uku bai halarta ba tunda cewa yi inna ma hiya li dhikrillah was sala wa qira'atul qur'an inna ma lil hasri ya kiyaye ce annabi sallallahu alaihi waɗannan kawai za a yi zikiri wanda karatun ilimi ya shiga ciki tunda shi ma zikiri ne sallah da qira'atul qur'an saboda ka kai magana da dan uwanka ka gaisa da shi assalamu alaikum kai hira to eh assalamu alaikum zikiri ne eh assalamu alaikum zikiri ne eh, to amma ka zo kai wata magana wadda take ba ta da alaka da zikirullahi daurin aure daurin aure ba zai fada cikin zikiri ba to amma sauran abubuwa sun tabbata a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shawara da yake yi da sahabbai hmm? shawara da yake yi a cikin masallaci da ɗaura tutar yaƙi fi sabilillah ɗaura tutar jihadi a masallaci da yin bacci eh da yin alƙalanci duk waɗannan abubuwan duk sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka inna ma dinnan da aka ce tana keɓancewa ne daga abin da bai dace da masallacin ba wanda ambatansa ya zo daga farko shine abubuwa waɗanda suke na rashin girmama masallaci shine kamar yin najasa a cikinsa kamar barin dauɗa a cikinsa kamar sauran abubuwa da babu girmama masallaci a ciki kamar ta a abin nan cigiya kamar mayar da shi kasuwa wajen ciniki wajen kiran kasuwa da sauransu sauran mabahi ɗin wannan hadisin za mu zai sake zuwa mana a cikin kitabul masaji insha Allah ah, wai yanzu ba mu samu ko da hadisin ummu qais mu karanta ba ko lokaci ya tafi to shikenan za mu tsaya anan wajen insha Allah sai Allah ya kai mu a darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan yake cewa Allah ya saka wa malam da mafi alkhairin sakayya amin yace menene karantarwar sunna daga haifan jariri zuwa ga ranar suna jazakallahu bi to yawanci an sha amsa wannan tambayar ina gani abin da sai wannan tambayar saboda kisan mu ta Isaac ta Abdullahi ibn Abi Talha eh, wato shi yaro daga an haife shi abinda ake so ai masa shine ai masa tahnik shine a tauna dabino a tauna shi sosai sai yawon da ya haɗu da dabinan ba shi kansa tukar dabinan ba yawon da ya haɗu da dabinan sai a ciro shi sai a sa shi a saman dasashinsa a dasashinsa na sama a sa shi a dasashinsa na sama yadda zai rinka tsotsa sannan yin asar ya zo daga fatima binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewar ana yi masa kiran sallah a kunnansa daya na dama a yi ikama a kunnansa na hagu wanda wannan tawassuli ake da kan cewa zai zamanto mai amsa kiran ajiyar da shi yadda yake zai amsa kiran sai ya tashi ya zamanto mai tsayar da sallah a wajen sa suna ana da zaɓi na nace asar ne daga daga Fatima ba hadisi bane na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma malamai sun karbi wannan asar din musamman dai Malik ya karbe shi kuma sun karbe shi sun yi aiki da shi sannan yin suna wajen suna idan mutum zai yi aƙiƙa to an fi so kada ya sanya masa sunan sai ran da zai masa aƙiƙa din yana da ikon yin aƙiƙa wato shi ne ragon layya sai ran da zai yanka masa saboda hadisin samura cewa ma'al gulami aqiqatuhu an anhu masa bi'ihi wa yusamma tare da kowane yaro akwai akwai ragonsa na suna da za a yanka masa shi da za a yanka a gare shi ranar bakwansa sannan wa yusamma a sa masa suna sauraka a ranar za a sa masa suna amma ya halatta ko da za a yi ya halatta a sa masa suna kafin lokacin kamar yadda ya faru ga shi abdullahi dan abi talha dan ana haihuwarsa sai abu talha ya dauke shi ya kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tahaniki ya sanya masa suna Abdullah kuma lokacin da aka yafi Ibrahim ɗan na ƙarshe ɗan auta na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wuli da lillailata gulam tuho bismi abi Ibrahim jiya da daddare an haifa min yaro sai na sanya masa sunan kakana Ibrahim to kaga bai jira sai ranar bakwai ba to wannan ya nuna kan cewa ko da za a yi aƙiƙa ɗin ya halatta a yi amma idan mutum ya jinkirta saboda aiki da zahirin wancan hadisin na samura wanda yake yana cikin buhari to wannan zai samu ladan yin aiki da wannan sunna to ina ganin waɗannan da su aski shi ma ane masa aski a ranar a ranar cikon hadisin samura wa yuhlaq sha'ruhu kuma a yanke a masa aske masa gashin kansa kuma aka aske ranar bakwai kenan in aka aske masa gashin ko mace ce dan lafazin bai yi lafazin bai yi a bai yi waɗansu wadansu bi wadansu suna cewa ai tun da an ce askin mace mutla ne ta kama saboda haka tun da wannan ma ita ma yarinya za ta ɗauki hukuncin unta ba za a sai a togace wannan hadisin da ya ce a aske kan gashi domin dai muna kan umum tun da wannan ai ba mace bace wannan ai jariya ce waccan ai mata ce matar kuma matar ma ai mata ce waje take babban mace shi aka ce kada ta aski ta datse gashinta lokacin ihrami hmm. sannan ai sadaka wato wannan gashin idan aka aske shi to sai a auna shi a ga nauyinsa nawa ne a giram? aka ga nauyinsa a gram nawa ne to sai ka je wajen masu sayar da azurfa azurfa gram giram hudu ko giram biyu nawa ce in mutum ina son sai azurfa ta giram biyu nawa ce a naira in ya gaya maka to wannan kudin sai kai sadaka da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Fatima ta yi da ƴaƴanta kamar da yazo a cikin muwatta saboda haka waɗannan abubuwan su ne insha Allah sai wannan tambaya ta biyu ce dangane da fitsari a tsaye in dai nayi a tsaye yana fallatsawa zuwa jikina ko tufafina sai na daina yi a tsaye to ban gane ba eh, ko tambaya ce to wannan babin zai zo babul bauli qa'ima can na so da yau mu tsaya na so da abin nan bayan mun yi mun yi wannan mun yi baulus sabi kuma yi baulul qa'ima wannan babin zai zo amma a magana kyakkyawa akan wannan wanda ta hada hadisan da suka zo akan wannan shine maganar Malik a cikin mudawwana cewa idan waje wanda yake mai taushi ne mai laushi ne ba zai fitsari ba zai tarfasi ba to mutum zai iya bawali a tsaye amma in waje ne wanda yake tsandauri ko fa ko dutse ko suminti ko tayil wanda yake zai rinka tartsatsowa to mutum ya tsuguna mutum ya tsuguna za mu zo mu gani yanda hadisai suka zo masu saɓani waɗansu aisha ta ce tun da aka sauka ma'anar sallallahu alaihi wasallam Alƙur'ani bai taɓa bawali a tsaye ba shi kuma hudaifa ya ce wata muna yawo a cikin hanyoyin madina sai na zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ni na suturce shi ya yi bawali yana tsaye su bawalin nasa a sharar waɗansu mutane a ta su ba ƙwata ƙaumin fabala ƙa'ima har a kuma cewar za mu ga al'adar larabawa dama su larabawa shi ne fitsari a tsaye ita ce al'adarsu kafin zuwan musulunci al'adar larabawa fitsari a tsaye shi yasa da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugunawa wajen fitsari suka ce yaya yake fitsari kamar yadda mata suke fitsari eh, abdurrahman ibn hasana hadisin sa ce ku duba ku gani yana fitsari kamar fitsarin mata sau da al'adar larabawa musamman larabawan makka shine fitsari a tsaye to annabi sallallahu alaihi wasallam a gida da yi fitsari a tsaye ba shi ya sa aisha ma ta kore ta ce da taba fitsari a tsaye ba tun da aka saukan masa da alkur'ani amma wanda suka kiyaye daga cikin sahabai kamar su hudaifa sun kiyaye yayi a tsaye kuma wanda ya nuna kan cewa kuma ba a shafe hukuncin ba shine abin da aka rubuto daga sahabai kamar su Umar su Sayyidina Ali duk suna fitsari a tsaye to tafsilin shine maganan Malik dinnan nan maganan Malik da yayi a a cikin mudawwana cewa idan waje ne wanda yake mai taushi to mutum ya fitsari a tsaye zai iya fitsari a tsaye in kuma waje ne wanda yake tsandauri to ya yi a tsugune musamman in ya zamanto wajen yana da taushi kuma yana gudun cewar in ya tsuguna zai bata kayansa in ya tsuguna zai bata kayansa ko kuma yana waje wanda yake idan ya tsuguna yana kusa da mutane za a ji fitar rihi in san yayin da mutum yake tsuguni, ya fi sake rihi ya fi saukin fita to in kuma mutum yana kusa da mutane aka ji akwai kunya to a nan wajen sai ya tsaye saboda mafsatar da mafsada barnar da ake gudu nayi a tsaye ba ta same shi ba shi ya tartatsun fitsarin sannan kuma gashi yayi abin da zai sitirce shi daga kunya Don in yana tsaye ko da zai yi rihi yawanci ba za ta yi sauki ba wannan imamul baji shi ya bai wannan tafsilin a cikin almudawwana Allah ya ji kan ba a cikin muntaka Allah ya ji kan malamanmu daga har yanda ɗabi'ar mutum suke ta magana abubuwa da za ga in kana magana sai ka cikin Allah sarki malamai amma abu ne wanda yake waƙi ne hakika ne mm, kuma maimakon a ka ka je ka yi abin da ka ga dama gara a sa ka a hanya daga wanda Allah ya haskaka basirarsu da ilimin alkur'ani da sunna Eh, saboda haka Allah ya ji kan wayannan malamai namu Allah ya musu sakayya da albarka da da alkhairi sannan wannan yace maran kamar dumar wannan masallaci alfurqan tana da tsayi to idan yaro yayi fitsari a gefe daya ko a tsakiya alhali ana cikin sallah yaya za a yi eh idan irin wannan ya faru abin da ya kamata a nade ta a fitar da ita a ko ta tambaya sai a nade ta a fitar da a nade a fitar da ita sannan a je a kwarara ruwa a wajen saboda aka kwarara ruwa a nan ruwan ba zai tsane ba zai je ya ɓata sauran dardumomin kuma ita dardumar in aka ɓata ta kafin ta bushe shi kenan masallacin sai ta kari sai ta wari saboda ka irin wannan sai a fitar da ita kamar yadda ake kula da masallacin haramin makka da madina allah ya tsare waɗannan birane daga zarar yaro ya yi fitsari haka za ka ga ma'aikata sun zo sai su naɗe ta gabaki ɗaya da ruma su waje da ita gani da suka yi waje da ita so sannan sai a zo a kawo wata a aje sannan su je su wanke ta kafin a dawo da ita eh, to mu ba za mu iya wannan canjin ba ba mu da wannan wadata sai a fitar da ita su malam usman ina malam usman aka fitar da ita sai a zuba ruwa da yawa yanda wajen zai zamanto kan cewar ya tsarkake a bawalin sannan sai a bari ta bushe kuma za mu zo mi magana a kan bawalin yaro ɗin ma'ai insha Allah to sannan tambaya ta ƙarshe idan bawali ya taɓa tufafi shi idan aka zuba ruwa a kai ya wadatar koko sai an wanki a idan sai an wanki shi idan ba kawai a zuba ruwa a kai ba sai idan yaro ne ɗan ƙarami wanda ba a yaye shi ba wanda ba a yaye shi ba to shi in yaro ne namiji dan karami wanda ba a yaye shi ba in yi fitsari kawai sai a kwarara ruwa a wajen ba sai an wanke ba amma in fitsarin yarinya ne ko fitsarin babba namiji ko mace idan ya taba tufa in aka zuba ruwan sai an wanke sai an wanke domin wankewa shine zai fitar da ainihin najasa ƙarin bayanin zai zo a cikin shi ne hadisin da za mu tashi a nan gaba domin zuba ruwa kawai ba zai tsarkake shi daga tufa ba ba kamar wanda aka yi ne a fili ba ko a cikin ƙasa wanda aka zuba ruwa mukasara za ta sa ya tsarkake shi shi wannan sai an wanke shi sai an cuccuɗa to kuma wannan yake nuna kan cewa yana daga cikin hujjan malikiya cewa sun san mun zo wannan matsalar shin cuccuɗawa sharaɗi ne na wanke in aka ce a wanke abu sai an cuccuɗa ko ba sai an cuccuɗa ba wannan hujja ne ga malikiya kan cewa sai an cuccuɗa tun da na yaro an ce kawai a zuba ruwa kar a wanke mana kar a cuccuɗa kenan <laughs> to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid akwai yan uwa wanda Allah ya musu rasuwa a cikin wannan makon daga ciki hadda a wazirin dutse wanda koyaushe yana wannan masallaci ranar juma'a Allah ya masa rasuwa shi ma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya haska kabarinsa akwai mahaifiyar wani daga cikin bayan Allah wanda ya ɗauki nauyin sanya wannan karatu a cikin ɗaya daga cikin tashoshin yaɗa labarai a raja alibaba kusa da shi da 'yan uwansa mahaifiyarsu ita mata rasu Allah ya gafarta mata Allah ya sanya aljanna makomarta Allah ya hasra kabarinta Allah ya kyauta bayanta akwai wani ɗan uwa mahaddacin alkur'ani principal ɗin wata makaranta ta karatun alkur'ani ta hadda alkur'ani a garin riruwai a jiya a ɗan fashi sun kama shi sun shiga da shi daji su su uku suna neman kudi don a sake su wannan bala'i na satar mutane ya sake dawowa a dajin falgori suna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana maganin fitinar wa'annan mutane shi kuma wannan bawan Allah da ‘yan uwansa da aka kama su Allah ya kubutar da su Allah ya tsare su Allah ya kare su wanda suke wannan barna Allah ya mana maganin su Allah ya bata al'amarinsu Allah ya sa Allah ya ba mu sultani a kansu yanda zai zamanto cewar ba za su sami samu ikon kai cutar su ga wanda daga cikin bayinsa ba Allah ya mana maganin dukkan fitina ya mana maganin dukkan sharri a cikin wannan al'umma tamu ya ba mu lafiya da zaman lafiya اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين